Mai girma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sauka a jihar Ogun domin kai wata ziyara ta musamman inda gwamnan jihar Dabo Abiodun a cikin tawagarsa suka samu tarbashin ƙasar daga filin jirgi. Shoot, shoot, shoot! chip it there! Keep É, vou, vou, vou, vou, sai. Sai, sai. É, Chico, sai, sai, sai. vou vou gol, gol.